Alhaji Balarabe Ladan barka da warhaka ko wasu irin labarai za mu gani cikin jaridar Aminiya yau da safe. To hali garba kamar yadda aka saba dai Aminiya tana dauke da labarai masu kayatarwa. A wannan makon Aminiya ta yi babban labarin da ne akan wani yunkuri da ake na ganin masallatai da cococi sun fara biyan haraji. Turka shi an ci gaba. To mun je mun tattauna da ainihin hukumar da mun shafa kuma mun tattauna da malamai da kuma fasto fasto a wato limaman coci-coci kenan. akan wannan al'amari da ake yin kuɗi wata jiha ce a nan kasan za ta fara haka din domin tattauna da shugaban majalisar da kuma wata yar majalisa a jiha da sun bayani su kuma malamai ma sun yi bayani limaman coci ma sun yi bayani sannan kuma muna da jerin sunayen majami'u ko kuma coci da suke da kuɗi waɗanda limaman cocin suka mallaki har jiragen sama na kansu da jami'a ma mallakan kansu da waɗansu kaddarori mun mun yi bayanin waɗannan tuttoci. A gaida jaridar Aminiya. Bayan wannan kuma akwai fitakken rahoto akan yadda aka kashe wani sarki da matarsa. Haka kuma mun yi da rahoto akan wannan kunan bakin wake da ya kashe kansa ya kuma kashe mahaifinsa. Tir wuce wannan labari. To akwai kuma hira da muka yi da wata kwamishina na kwamishina a jihar Kaduna Khadija Hawaja wanda ta bayyana cewa maza ke tilasta wa matan su suna shan kwaya suna shan miyagun kwayoyi saboda halin da suke tura su da daga ciki na wasu da su rikici. to akwai kuma hirar da muka yi da shahararren dan wasan kwaikwayon nan baban mulka wanda shi ma ya bayani a wannan jarida aminin inda ya bayyana ainihin fim din da ya ba zai taɓa mantawa da ke ba wanda ya ce saboda ainihin birgi shi da abin ya yi sai kai sai da ya kasa kirnewa dole sai da ya dariya to akwai kuma inda ba manta ba jiya alhamis shugaba buhari ya bude ainihin tashar sauke kaya wanda jiragen rage kawowa tun a kaduna sai siyasa bangaren siyasa kuma mutane suna ta aiko da ta'aziyya game da rasuwar tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji lawa kaita akwai kuma batun sulhu da aka kokarin yi tsakanin gwamnan jihar Bauchi da shugaban majalisar da na tarayya Yakubu Dogara lokacin da ya ci bikin shekara shekara hamsin. To kuma a bangaren kasan waje kuma muna da rahoto cikakken rahoto akan zanga-zangar da ake ci gaba da a halin yanzu a Iran da kuma muhawarar da ta kaure tsakanin akan makaman nukiliya tsakanin shugaban Koriya ta Kudu da shugaban Trump. A wajen bai kuma akwai wata budurwa da ta yi tiyatar sauya kamannu so talatin don ta burge saurayinta kuma ba ta cimma biyan bukata ba. Je ka bangaren wasanni. To a bangaren wasanni kuma akwai wani dan wasa da ya kashe alkalin wasa saboda ya ba shi jan kati ya kama shi da duka ya karshe dai alkalin wasan ya ce gagarin to kuma muna dauke da sunayen kwallo da aka taba da suka taba lashe kyautar gwarzon dan kwallon Afirka a wannan jarida da kuma hotuna dai da sauran abubuwa a Hadi Garba. A gaida editan jaridar Aminiya Alhaji Balarabe Ladan da fatan jama'a za a garzaya a sayi jaridar Aminiya kada ta ƙare.